sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashen hausa na radio france international arafai a wannan rana mai sauraro shirin ya mayar da hankali ne kan yadda a ranar alhamis din makon da ya gabata wani mummunan ibtila'in ambaliyar ruwa ya auku a garin makowa da ke jihar naija a najeriya inda bayanai daga gwamnatin karamar hukumar suka ce sama da mutane ɗari biyu ne aka gano gawarwakinsu cikin mutane sama da ɗari biyar da ambaliyar ta wuce da su yayin da ambaliyar ta sanadiyar raba wasu ƙarin mutane sama da dubu uku da mahallansu mata musamman masu juna biyu da ƙananan yara tare da gajiyayyu su ne waɗanda aka fi gano gawarwakinsu a wannan ibtila'i yayin da har ya zuwa yau ake ci gaba da neman wasu ƙarin gawarwaki da dama waɗanda ambaliyar ta ɗaiɗaita sun bayyana rashin jin daɗinsu akan yadda suka kasa samun kulawar da ta dace daga gwamnati kama da daga karamar hukuma ta makowa zuwa matakin tarayya waɗanda suka ce an gaza samar musu da matsugunai tare wadataccen abinci da magani duk da cewa sun san akwai damuna a wannan lokaci akan wannan shine shirin rayuwa ta na yau zai zo muku inda muka yi duba akan halin da mutanen da matsalar ta shafa ke ciki mu sun hada da malama azumi usman kwantagora wata mahaifiya ce da ta rasa yara da jikoki 21 sai kuma honorable dauda liman makwa sakataren gwamnati ta karamar hukumar ta makwa amma kafin nan ga rahoton wakilinmu ismail karata abdullahi wanda ya ziyarci garin ya haɗa mana rayuwata dubban waɗanda ambaliyar ta ɗaiɗaita kenan yayin da suke bayyana ɓacin ransu kan yadda suka ce ana yi musu wasa da hankali wurin raba musu kayan agaji da aka bayar domin su tukur lawan ya ce ka rasa mali ka rasa dukiya amma akan abin da zaka ce sai an zauna ana ta wahala da kai kaga an je sakatariya an kai mutane aka ɗauki bidiyo da komai aka ɗauka nasu amma kuma babu wanda aka ba abincin ya wuce da shi shi ma wannan dattijo mai shekaru 88 ya ce har yanzu babu wani tallafi da ya samu ko irin dan muhallin gada aka cewa a kwashe mutane su sami ceto su sami mi ba a bamu ba muna nan ga hidin Allah da ma'aiki nan muka kwana na rasa uwar gidana na rasa dan dana babba na rasa diyatai na rasa jikanya wasu su kuwa na zargin kokarin rubda ciki kan kayan da aka ce a raba musu Malama Hajara Hussaini ta ce, ‘Yan garinmu ne garin makwa, idan ba a ba mu ba za mu karanta yasin. Waɗanda suka rasa dukiyoyinsu kuwa kokawa suka yi kan yadda su ma suka ce ana ƙoƙarin nuna musu wariya. Ahmed ga abin da ya ce. An zo nan rannan an zo an rubuta suna wanda aka ba dubu ashirin ashirin ya ɗan sa a jihun shi kafin a zo a bada abinci. Wallahi wallahi aka tsallake ba a sa ba. Ba san menene muka yi musu ba kuma iya asara mu ma mun asara saboda nan ne muke neman abinci mu kai gida. To ko me gwamnati za ta ce game da wannan zargi da mutanen ke yi sakataren gwamnatin jihar neja alhaji abubakar usman ya bayyana min cewa an fara rabo ai abin kasan kashi-kashi ne state ta fara akwai wanda federal ta kawo kasan abu ba za a kwatsa a shiga ba tare da tsari ba. Har lokacin da na bar garin na makwa, mutanen na cikin matsalar karancin abinci da magani yayin da ake tsoron barkewar cuta duba da wani matsanancin wari da ke ci gaba da tashi a cikin garin abin da ke nuni da cewa za a iya samun ƙarin gawarwakin waɗanda ambaliyar ta tafi da su bine a ƙarƙashin ƙasa. RFI An gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da malama Azumi Kwantagora, wata mahaifiya da ta rasa yara da jikoki 21 a ambaliyar ta ruwa. Allah ya kadara cewa zai faru kuma ba wanda ya yi sha Allah mun dai zo mun gani mun kuma muna godiya ga Allah tun da dai Allah ya kadara ba mafita a dai taimaka muna a taimaka muna na Allah da annabi kaman mutane nawa kika rasa sakamakon wannan ambaliya ashirin da ɗaya jika goma sha shida yara biyar an gan babban guda ɗaya mata aure mai ciki an zo an rufe mutum tara ake neman yanzu cikin mintu ashirin da ɗaya. Tun bayan faruwar wannan abun idan kika kwanta kika tashi me ke zuwa a ranki? Bacci baya zuwa she kuka ka tashi ka zauna tun da she da aka kai ni asibiti. Mun yi rashi babban rashi amma Allah ya ce in bawa ya hakuri shi ke da magani. Aka je kaga gidan. Zuwa yau kun samu tallafi daga gwamnati ko wasu kungiyoyi masu zuwa kawo tallafi a nan wurin? To ba mu gani ba, amma jiya da muke zaune nan aka ce an zuwa rubuta sunan can shekaran jiya to ba mu a ciki. tun da dai hankali bai kwanciya ba ba musamman an zuwa yi suna ba to jiya da aka ce an ja raba dubu ashirin ashirin a can amma wanda suka yi rashi ba su a ciki da yawa amma Mm, akwai wata mata jiya ta damo kunu suka shigo nan da shi ga mu ga Allah in ruwa ya zo ka kama gudu ba wajen shiga yanzu wani bukata kuke da shi bukatan da muke da shi Allah ya sani gwamnati ya sani gini za a yi muna tun da gini ya fi muna kuɗi za ku so a yi muku gini a wannan unguwa ko a canja muku wani wuri ba za mu zauna nan ba tun da ba mu sai ku Allah ba ko zai sake zuwa ko ba zai sake zuwa ba gwamnati ai ya san wajen mai kyau kuma ya san mara kyau ya san wajen ruwa kuma ya san wajen da ba ruwa inda dai hankalinmu zai kwanta zai yi mana gini rayuwa tana faruwa kenan daga Najeriya. Ta fatan masu sauraro mun faɗaka. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwa ta da Honorable Dauda Liman Makwa, sakataren gwamnatin ta karamar hukumar Makwa. Wallahi ba ba wanda zai iya ce ga adadin mutanen da suka rasu. Kai, bari gama, akwai wani gida ma sun kai wajen arba'in da daya ko mutum daya kawai ya tsira arba'in sun tafi na da cousin sister ma yaransa guda shida sun tafi a gidansu 18 people ne goma sha takwas ne suka mutu yawancin haka nan wasu suna kasa yanzu in ka je yanzu zaka fara jin wari ba fiye da dari biyu ma dawa akwai wasu kayukan nan can baya har yanzu ma ana samu gawakin da ake yin ana binnewa so ba wanda zai iya ce nan ba mutanen da suka rasu kenan. Menene ya kawo wannan iftila'i na ambaliyar ruwa? Abin dai daga Allah ne. Mu ba ruwa mu kwai ba mu da rafi ba mu da kogi in ka ce ruwan sama ne ruwan sama ruwan da aka yi ma ba wai heavy rain ba ka ne kuma ruwan da aka yi bai mintin talatin ba ya taya. Ba ya taya kusan awa guda kafin mu ji ruwa na zuwa daga wani guri kawai yaya yake sai dai Allah ba wanda zai iya fada mutanen da wannan iftila'i ya shafa suna nan suna korafi kan cewa ba a raba musu abinci ba ba ba su tallafi ba shin me kawo wannan jinkirin rabo na kaya kai ma ka san tsari-tsarin gwamnati ai abun ya fara shigowa jiya yanzu ma mitin da muka yi yanzu kenan za a ji musu yanzu kowanne ko ma gidanka ya rushe ka san dai position na gidanka kowa ya je tsaya bakin gidan shi abun da mai kai sa ya kai yau tunan mun je mun dauka datan su duk kowa da gida bayanin su ku nawa ne gidanka gina ku nawa ne a ciki kaza kaza kaza ne mu samu data kuma abin da zamu bi yanzu a ji araba musu ka ka gani yanzu yanzu motoci ma suna shigo da kuma motoci za su zo yanzu su kwasa abincin su kai can wajen victims na yadda za a raba masu a wannan lokaci daga ina kuka samu wato tallafi da za ku raba ma waɗannan mutane ai masha Allah tabarakallah mun samu daga nema mun samu daga mai girman gwamnan Nanja mun samu daga Nanja food kuma ga wani na shigowa daga Kiyara rice mill na Jaba suna suka tallafa mu kuma mai girma sarki numfe dr yaya abubakar har daga wajen shi ma mun samu tallafi daga wajen. Doda lawan Liman kenan. Tambaya gare ku masu saurare wanne sako kuke da shi game da ambaliyar kira ga mahukunta fa. Muna sauraron ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala, a madadin ku masu saurare da